hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 16 ga watan mai shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 16 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'ad min hadi khairul ibad wallafan shekul islami Sani, abubakar ibnu abubakar ibnu qayyim al-jawziya Allah ubangiji ya ji shi da gafara wannan littafi na Zadulma'ad. littafi ne wanda yake mausu'a ce ta sira annabi sallallahu alaihi wa sallama wadda malam ibnu al Allah ya gafarta mashi ya rubuta alhalin yana tafiya a ƙasar makka inda ya je aikin Hajji. baya tare da littafan shi ba shi kusa da labirarin shi da sauran kayan aikinsa wannan littafi ya dauke da ilmomi mabambanta da ta haƙiƙat masu matukar yawa dangane da duk abin da ke da alaƙa da sira ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da manhajin manzon Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi wajen da'awa da karantarwa da ainihin wajen jihadi da tafarkin rayuwa da addini da zamantakewa tsakaninsa da iyalai da sahabbai da sauran mutane muna ta bibiyan al-imamu ibnu hazmin abinna al-imamu ibnu qayyim al Allah ya gafarta mushi a cikin littafin na inda yake tattaba mana maganganun da yake yin sa matsayin muqaddima dan fahimtar da mai karatu asalin wane ne manzon Allah sallallahu alaihi Ya yayi magana akan abubuwa da dama har zuwa bayanan da yi dangane da 'ya'yan ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi za mu tashi a inda mala yake cewa faslun fi a'mamihi wa ammatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama faslin nan zai bayani akan gwaggwanni da kuma babbane a'mam sune ƴan uwan mahaifi maza da kuma ammat ƴan uwan mahaifi mata idan ƴan uwan mahaifiya ne to sunansu ainihin wato akhwal mazaje kenan mata kuma sunan sunansu khalat haka nan bayani ne dangane da 'yan uwan mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mazansu da matansu suwaye su to kafin mu shiga cikin wannan fasli akwai magana da muka yi a karatun da ya gabata dangane da wani hadisi da ya shahara a cikin sira ta annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ibn qayyim ya kawo ainihin kissar muka yi magana akai da kuma bayani akan cewa wannan hadisi bai inganta ba sai zama al'amarin ya bayyana kamar yana da garaba kamar yana da ban mamaki ga 'yan uwa ɗalibai da sauran masu saurare kasancewar shaharar da kisa take da shi shahara ne mai ban mamaki shi ne nake so na karanto mana bayanan daga cikin littafin silsilatul ahadithu da'ifati wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi'u fil umma na babban malami Sheikh Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah daga cikin wannan mujalladi na goma sha hudu a cikin kashi na ɗaya wanda ke ɗauke da hadisai daga hadisi mai lamba ta dubu shida da ɗari biyar da ɗaya zuwa lamba ta dubu shida da ɗari bakwai da arba'in gashi inda babban malami Muhammad Nasiruddin Dinal albani rahimahullahu a kan lamba ta dubu shida da da ɗari biyar takwas a shafi na goma sha 19 yace qadimal madinata falamma kadimal madinata ja atil ansaru birijaliha wa nisa'iha faqalu ilaina ya rasulallahi faqala da'u an-naqata fa innaha ma'mura fabarakat ala babi abi ayyuba qala فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهن يقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أتحبوني فقالوا إي والله يا رسول الله قال أنا والله أحبكم وأنا أحبكم وأنا أحبكم wannan shine matinin hadisin da ainihin malam ya kawo bisa al'ada shi dama zai fara kawo matini ne kafin ya tattauna mas'ala game da hukuncin fasarar wannan matini a takaice shine manzo Allah sallallahu alaihi ya taho Madina yayin da ya iso sai mutanen Madina suka fito mazan su da matan su suna cewa ga manzon Allah ya iso ya manzon Allah ka taho gidanmu ne ka taho gidanmu ne sai ya ce da su da'un naqata kowa ya kyale raƙuman nan fa innaha ma'mura tana aiki ne karkashin umarni da ake bata dama wannan shine asal lafazin da aka yi magana din akai har mutane suka nuna mamaki gane da kasancewar shi bai inganta ba fa barakat ala babi abi ayyuba wannan raquma sai ta je ta tsuguna ta gurfana a kofar gidan abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu qala mai riwaya yace fa kharajat jawarin min banin najjar sai ga 'yan mata suka fito daga ƙabilar banu najjar yadribna bidufufi suna ta kaɗa ganguna wa hunna ƙulna suna cewa nahnu jawarin min banin najjari mu 'yan mata ne daga ƙabilar banu najjar ya habbaza muhammadun min jari alherin Allah ya kai ga annabi muhammadu a ce ya zama makwabcinmu sallallahu alaihi wasallama fa da ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qala sai manzon Allah ya fito fa qala yace da su atuhibbuni yanzu nan ku kuna kaunata ne fa qalu i wallahi ya rasulullah suka ce kwarai ku ya manzon Allah muna matukar kaunarka wallahi sai sai ce musu wa ana wallahi uhibbukum wa ana wallahi uhibbukum wa ana wallahi uhibbukum malam yace munkarun bi hadha tamam kaji hukuncin da ya fare mushi yace wannan hadisi da wannan cikar lafazin to hadisi ne munkari akhrajahu al-baihaqi fi dalail an-nubuwa min tariqi abi abdullah al-hakim bi sanadihi am muhammad ibn sulaiman ibn isma'il ibn abi al-ward qala haddathana ibrahim ibn sirma قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال فذكره هذه إسناد أتكلم تافن دلائل النبوة na limamul bai a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da takwas. wannan isnadin sai malam yace qultu wa hadha isnadun wahin wannan isnadi ne mai rauni kwarai abun watsi ne afatuhu matsalar da take cikin sa ita ce Ibrahimu ibn Sirma wannan Ibrahimu dan Sirma din shine matsalar da ke cikin wannan isnadi wa huwa al-Ansari shine Isma'ilu dan Sirmatal Ansari qala ibn adiyin fil ibn adin al-jurjani ya faɗa game da shi a cikin al-kamil fi du'afa rijal yace a cikin mujallad na ɗaya shafi na 252 zuwa da uku yace haddatha an yahya ibn sa'id al-ansari bi nusakhin la yuhaddithu biha ghayruhu ya karantar da wasu hadisai a cikin wasu takaddu yace ya ruwaice su ne daga malam yahya dan sa'id al-ansari babban malami waɗanda waɗannan hadisai babu wanda yake da su sai shi ma'ana gara'ib ne kenan wala yutabi'uhu ala hadithin minha babu kuma wani wanda ke raka shi akan wani hadisi thumma qala sa'annan sai ibnu adin yace wa ammatu ahadithihi imma an takuna manakirul matn daukacin hadisansa ko dai ka ji su da matni wanda yake abun kyama autan ƙaliba alaihi al asanidu ko kuma ga isnadojin sun rikice masa wabbayyinun ala a hadifihi ba afuhu rauninsa na bayyana ƙarara akan hadisansa wafin lissani a cikin tafin lissanul mizan na ibn hajjirin al'askalani wa kala ibn ma'inin kazzabun khabifun ibn ma'in ya ce makaryaci ne abin kyama warrawi anuhu muhammad ibn sulaimana ibn isma'il ibn abilwardi lam ajid lahutar jama malan nasiru dina albani allah ya ji kansa ya ce mai riwaya daga gun wannan mutumin mara inganci din nan wani mai suna Muhammad ibn Sulaiman ibn Isma'il ibn Abil Wardi yace wannan ban samu tarjuma shi ba wa fil jarhi wat ta'dili ma nassuhu amma a cikin dafin al jarh wat ta'dil na ibn Abi Hatim Razi kenan a cikin mujallad na uku shafi na 269 aka ce Muhammad ibn Sulaiman al-Ansari rawa an kazal asal yushiru ila annahu la yuqra'u sami'tu abi yaqulu huwa majhulun kaji abinda baban shi ya gaya masa baban ibnu abi hatim shi abu Hatimin razi din ya gaya ma ɗansa ibnu abi cewa wannan mutumi muhammad dan suleiman al-ansari malaman hadisi ba su san shi ba fa ya tamilu an yakuna huwa hadha wallahu ala. sai ce wal qisatul jawari wad darb bid-diffi shahidun min hadisi anas walakin laysa fihi anna dhalika kana inda qudumihi sallallahu alaihi wasallama almadinata abinda ke cikin riwayar na cewa ‘yan mata sun fito suna yi wa manza Allah waƙa sannan suna buga ganguna ya ce to wannan yana da wani abu da zai iya ƙara mashi ƙarfi riwaya anas ɗan malik sai dai a ciki babu bayani akan cewa hakan ya faru ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho madina a matsayin shi na mai hijira bal fi riwayatin anna zalika kana fi ursin a wata riwaya ma ya zo cewa a wajen wani bikin aure ne wa huwa rajihu malam yace wannan shi yafi kusa da gaskiya kama taqaddama bayanuhu fi takhrij hadisi Anas bi raqam al 100 wa 3000 alamba 3154 min al-mujallad as-sabi min as-sahiha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam sai malam yace wa amma ma zakarahu al-ghazali fil ihya' min inshadin nisa'i ala sutuhi bid wal alhani inda qudumi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da'i fa huwa mimma la asla lahu abinda al-imamu al ya ambata a cikin ihya ulumuddin cikin mujalladi na biyu shafi na 277 cewa wai mata sun zo sun hau kan katanga ran da annabi ya iso madina suna ta waka suna ainihin cewa dala albadaru alaina min saniyatul wada'i wannan waka da ake sa mutane a a radio ake sawa a handset ake sa ta ranar mauridi ake tarayaya ta ta cewa wai waka da aka wa annabi da yazo madina kenan malam albani ku da yace fa huwa min mala asla a hadisi aka ce haka jama'a ana dafa magana kwata kwata ma ba ta da kima ba ta da ko isnadi na a zo a gani kaga da shaharat وإنما رواه البيهقي وغيره من طريق ابن عائشة قال فذكره مختصرا دون ذكر السطوه والدف والألهان ثم هو ضعيف معضل yace abinda kawai aka samu riwaya ce takaitacciya da Imam al-Baihaqi ya ruwaito daga wani mai suna ibnu Aisha wanda a ciki babu maganan hawa katanga babu maganan kida ko waka kuma a hakan ma da'ifi ne akwai wawulo a cikin isnadinsa kama taqaddama bayanuhu fil mujallad Sani bi raqami athamin wa tis'ina ba'da al-mi'ati al-khamisa wa uzidu huna fa aqulu malan yace zan ƙara magana anan in ce qala al-hafiz fil fath ibn hazirin yace a cikin fathul bari mujallad na bakwai shafi na 262 yace wa huwa sanadun mu'dalun ce isnadi ne wanda yake mai rauni kwarai yana da wawulo a jikinsa wala alla zalika kana fi qudumihi min ghazwati tabuka Ya ce in ma zai yi inganta to hala ya zama ya faru ne lokacin da ya dawo daga tabuka don inda aka ce an tsaya ana yin waka to hanyar tabuka ne ba hanyar madina ba ne hanyar madina tana can ta quba amin hanyar makka inda Manzala ya shigo taƙuba ne wannan kuma ainihin hanyar tabuka haka suke ala tsarafai na ƙidin a garin madina parallel ne ba wuri ɗaya ne ba gaba ɗaya duk wanda ya san madina ya san wannan وإنما وإن مما يؤكد نكارة ذلك ذكر الدف في قصة استقباله صلى الله عليه وسلم قول البراء بن عاذب رضي الله عنه غاسنن دai ta maganganu masu tsawo karshe dai ya tabbatar da cewa hadisin ba shi da wata hanya wadda take ingantacciya ko mai saukin rauni ma raunin nasu mai rauni ne kwarai dukan su din maganan da unnaqata fa innaha ma'mura da tara al-badru alaina duka dai ka ji su gashi daga cikin mujalladi na goma sha hudu na ainihin littafin a ahadith ad-da'ifati wal mawdu'a wa atharuha a sayyi fil umma na babban malamin hadisi a sheikh Muhammad nasiru al-Albani Allah ya kan kanshi da gafara jama'a muna fata mun gane wannan da haka magana ce ba ni ne na faɗe ta ba magana ce ta malamai na yi ƙarin wannan bayan ne saboda na ga mutane har bayan an tashi sun ta min a akan cewa wai da gaske wannan kisa bata inganta ba da uha fa innaha ma'mura tabbas bata inganta ba kaji daga malamai jama'a fata mun gane wannan wallahu ta'ala a'lam sai mu koma cikin littafin Al'imamu imamu ibn qayyim al-jawziya a inda yake cewa fasdun fi a'mamihi wa ammatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bayani akan gwaggwanni da kuma baffanin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama faminhum asadullahi wa asadu rasulihi sayyidu shuhada'i hamdatu ibn abdul muttalib daga cikinsu akwai zakin Allah kuma zakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidi na shahidai wannan manzo Allah ne ya da mishi wannan mukamin ba Husaini bane sayyidu shuhadai hasali ma bai tabbata cewa Husaini shahidi bane Husaini dai an kashe shi kisan zalunci ba kuma duk wanda aka kashe kisan zalunci yake samun martaba shahidi ba wannan rikici ne mai zaman kanshi a cikin ilimi amma wannan annabi ne da kanshi ya nada shi da suna sayyidu shuhadai hamzatu dan abdul muttalib radiyallahu anhu wa ardahu wal abbas sai kuma abbas babban baffan annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin mutanen da suka musulunta a cikin baffaninsa babban mai kudi ne mutumin kirki ne tun ana jahiliya na daga cikin mutane wanda suke taimakon talakawa suke hana zalunci suke hana a kwace ko a ci mutuncin mara karfi tun a jahiliya sannan malamai sun yi maganganu da dama game da cewa abbas ya musulunta ma tun kafin fatuhu makka amma bai iya bayyana musuluncinsa ba ya ɓoye musuluncinsa saboda wasu dalilai da kuma zaman da yake a makka yana taimakon ainihin wato almusad'afina min rijali wan nisa'i waɗanda ba su da ainihin hila game da al'amarinsu in sun musulunta kafaran makka suna azabtar da su wa abu talibin daga cikin baffanin annabi sallallahu alaihi akwai kuma abu talibin wanda shine ya rike shi bayan mutuwan kakansa ko wa wasmuhu sunan abu talibin abdu manafin wa abu lahabin daga cikin baffaninsa kuma akwai abu lahabi wanda ya mishi tsananin gaba har sai da Allah ubangiji ya tsine mishi albarka wasmuhu abdul uzza shi kuma bawan uzza ne was zubairu sai kuma akwai zubairu wa abdul ka'abati wal muqawwim wa dirar wa qasamu wa qusamu wal mughira wa laqabuhu hajal laqabin shi wannan mughira din kenan wal ghaidaqan wal ghaidan wal ghaidaq wasmuhu mus'abun wakila an ce sunan shi naufal wa da ba'aduhum wasu kuma malaman tarihi sun ƙara wani sunan shine cewa akwai al'awwa awwam wa lam yuslim minhum illa hamzatu wal abbas babu wanda ya musulunta a cikin dukkanin waɗannan baffanu na annabi sallallahu alaihi wasallama in banda hamza dan abdul muttalib din can wanda aka kashe a uhudu sai kuma abbas dan ainihin wato abdul muttalib wanda ya rayu har bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu a zamanin halifan sayyidina Umar shekara ta talatin da biyu bayan hijira radiyallahu anhu arzahu sannan ya bar yaya da jikoki da zuriya wanda suka cika duniya har suka kafa daula sananniya daga cikin daulolin musulunci wanda ake cewa ad-daulatul abbasiyya wanda ta rayu sama da shekara biyar da wani abu ba a taba daula ta musulunci da ta tsawon zamanin ta ba ina fata mun fahimci wannan yana da falaloli da karamomi da yawa daga ciki akwai shahararren hadisin ainihin wato sallah da annabi ya koya mishi na salatu tasbih wanda ainihin al-imamu ainihin bayhaqi da sauran malamai suka rawaito a e, Tirmidhi ma rawaito shi hadisin da annabi ya koya mishi salatu tasbih da ainihin falalarta da kuma kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga mai kafa yana mutunta shi yana daraja shi domin dan uwan uba uba ne kamar da ya ga wa Umar radiyallahu anhu wa ardahu wa amma tuhu fa safiyatu ummu Zubairu bin al-awwa daga cikin kuma gwaggwanin manzon Allah sallallahu alaihi mata akwai safiya uwar zubairu dan Awwa. ɗaya daga cikin al'ashara radiyallahu anhu wa atika akwai kuma atika wa barra wa arwa wa umaima wa ummu hakimin albaida aslama hunna safiyatu wannan dukkaninsu su gwaggwannin Allah sallallahu alaihi ne daga cikin su safiya uwar zubairu dan awwam ta musulunta wa khutifa fi islami atika wa arwa an yi sabani game da cewa atika da arwa sun musulunta wasu haha hum islamu arwa wasu malamai sun inganta cewa arwa din can yar abdul Muttalib, ta musulunta wallahu alam wa asannu a amamihi mafi tsawon shekaru wanda yake babba a cikin shekaru daga cikin baffaninsa shine al-haris wa asgharuhum mafi karancin shekaru ɗan kankanin su sinna wajen shekaru shine al-Abbas wa aqaba minhu hatta mala'a a al-ard ya bar baya har sai da yayin suka cika duniya wa an ce a ah, fi zamanin ma'amun, an ƙididdige su an musu sansus zar'ar shi a zamanin sarki Muhammadu ma'amun ɗaya daga cikin sarakunan daular Abbasiya an ƙirga su fa balagu 600 alf aka samu ɗan mutum dubu ɗari shida wa fi hadha layafa. ibnu ibnu qayyim ya ce a cikin wannan kirgiyar a ce zira'an mutum ɗaya sama da mutum dubu shida ya ce kai wannan akwai nisa a cikin maganar nan baya buya wallahu ta'ala a'lam amma abu ne kuma mai yiwuwa. dan suna ta hayayyafa suna ƙara hayayyafa suna ƙara auratayya suna ƙara hayayyafa musamman kuma sarakuna ne baya ga mata na aure sai ka tare da wani yana da sadaka tafi guda ashirin kuma duka suna haifar mishi 'yaya yayan su ma suna ƙara aure suna yin sadaka da bayi suna haihuwa abu ne mai sauki a samu kafin wani lokaci zuriya ta yi yawa ina fata jama'a mun gane wannan wa kazalika a aqaba abu talibin wa aksara hakanan abu talibin shi ma ya bar baya su aliyu jiko yayan shi ne sun bar jikoki sun bar jikoki su ma haka har yanzu wa aksara kuma suna da yawa wal harithu wa abu lahab haka da Haris da abu lahab waja'ala ba'dhum al wasu kuma suka ce harith da muqawwim duka mutum ɗaya ne wa ba'dhum al ghaidaq wa hajalan wahidan wasu kuma suka ce da ghaidaq din can da hajal mutum ɗaya ne wallahu a'lam fasl fi azwajihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bayan da kaji bayani akan ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama kaji bayani akan dangin ubansa maza da mata sai kuma bayani akan suwaye matan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya aura kar manta duka waɗannan muqaddimomi ne ma yake kafin ya fara magana akan asalin maudu'i littafin shine shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zadul ma'ad min hadi khairil ibad kafin ya fara magana akan shiriyar annabi din game da tsarki game da sallah game da azumi game da zakka aikin haji tafiya zaman gida aure saki yaƙi ciniki bashi game da mafarki game da magani game da komai sai yayi magana akai shiryar manzo Allah game da komai to har yanzu bai zo nan ba da aka ji a takaita waɗannan maganganu ina fata mun gane wannan yace ulahunna ta farko daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khadijatu bintu khuwailid al-qurashiyatu al-asadiyya khadijatu yar khuwailidu ba quraishiya a cikin quraishi kuma yar kabilar banu asad tazawwajaha qabla ƙablan nubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya auri khadija kafin ma ya samu annabta walaha arba'una sana tana yar shekara arba'in. walam yatazawwaj alaiha hatta matat manzon Allah bai mata kishiya ba har ta mutu wa auladuhu kulluhum minha Ya'yan shi baki ɗaya ita ta haife su illa ibrahima in banda ibrahim Wahiyar lati allati azaratu nubuwa wannan mata khadija radiyallahu anha ita ce ta taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan annabta tun farko jahadat ma'ahu tayi jihadi tare da shi tayi gwagwarmaya wa wasathu bi nafsiha wa maliha ta taimake shi da kan kanta da kuma dukiyarta wa arsalallahu ilaiha salama ma'a jibrila daga cikin falalarta Allah da kanshi ya taba aiko mata da gaisuwa ta musamman jibrilu ne kawo wannan gaisuwa irin yadda yake kawo wahayi wa hadhihi khassatun lam tu'raf limra'atin siwaha wannan wata falala ce da ba a taba sanin wata mata ta same ta ba wadda ta wannan ci Khadija wa matar qabla hijira bi salasi sini ta rasu hijira kafin a hijira da shekara uku shi yasa ba a taba wata mata mai falala a cikin wannan al'umma ta musulmai kamar ta ba kamar da hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim manzo Allah yake cewa khairu nisa'iha maryamu wa khairu nisa'iha khadija mafi alherin matan banu isra'ila maryamu uwar annabi isa mafi alherin matan al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama khadija wannan mata mahaifiyar fatima radiyallahu anha wa an ummiha babu shakka khadija ta cancanci duk wani matsayi da yabo da kulawa da ainihin za a bata kasancewarta mace ta farko a tarihin musulunci da ta yi waɗannan ayyuka ta musulunta ita ce ta farkon musulunta ta taimaki manzo Allah da dukiyarta da ainihin kanta ta fuskanci ainihin jajircewa a cikin wannan harka ta addini kuma Allah ya dauki rayuwarta kafin addinin ya yadu ta ga ainihin yaduwarsa irin yadda wasu suka gani daga baya ثم تزوج بعد ayyamin saudata Binta zam'a al القرشية sannan bayan rasuwarta da 'yan kwanaki sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya auri sauratu 'yan zam'a ba ƙureshiya wahiyar lati wahabat yau mahali aisha ita ce wadda ta bayar da kwananta ga aisha sun mata waje ba da ha umma abdullahi aishata as siddiƙata binta siddiq almubarra'a mubarraa min fawqi sab'i samawati sannan bayan ɗan lokaci sai manzon Allah sallallahu ya auri Aisha mai gaskiya ɗiya ga mai gaskiya wanda Allah ubangiji daga saman bakwai ya wanke ta daga sharri da kazafin da wasu munafikai suka mata habibatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abar kaunar manzon Allah Aisha bintu Abubakar as-Siddiq Aisha ‘yar Abubakar, wannan magana haka take mun bakin cikin da mutum yake ji, ko zai mutu ya dawo ya ƙara mutuwa ya ƙara dawowa kafa dubu da ɗaya saboda bakin ciki babu da a canza wannan. Ita ke iyakar gaskiya, saboda abin ya riga ya faru kuma haka ne, aka ce manzan Allah wa ka fi so a duniyan nan in ji amru ɗan as ya tambaye shi ya ce aisha ya ina nufin cikin maza ya ce babanta su kullum falala haka Allah yake ƙara ninka musu ita haka kamar ƙazafin da aka yi mata dan Allah da kanshi yake cewa la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum kar ku tsammanci wannan ƙazafin da aka yi ma yarku ya ku mutanen gida Abubakar ya zama shari ya zama alkhairi ne domin da ƴarku ta samu matsayin da babu mai irin wannan matsayin a duniya sai maryam war annabi isa cewa Allah ne da kanshi ya wanke maryam daga kazafin zina ko to haka Allah da kanshi ya dauki da ya wankar da sayyidatuna aisha daga kazafin zina duk wanda yawa daya daga cikin wannan mata guda biyu kazafi a yanzu ya zama kafiri kashe shi za a yi saboda ya kaita alqur'ani ne yanzu ba da shi da wanda yake wa kazafi bane a'a shi da alqur'ani ne shi da Allah ne Allah yake karyatawa kaga ya zama alkhairi kullum ana karantawa ayatun matluwa wa muhkama radiyallahu anha wa an abiha wa aradaha alaihi almalaku qabla nikahiha fi sarqatin min hariri kafin ya aure ta haka Allah ya turo mala'ika yana nuna yana ma manzon Allah tai yana nuna mishi samfotin ta a cikin wani mayani wani bargo na alharini wa qala sai a ce da shi hazihi zaujatuka ka gama takkana tazawwaja biha fi shawwalin wa umruha sittu ya aureta a watan shawal tana yar shekara shida wa bana biha fi shawwalin fi al'ula min al wa umruha tis'u sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tare da ita a shekara ta ainihin ɗaya bayan hijira lokacin shekarar ta uku walam yatazawwaj bikran ghayraha bai taɓa auren wata budurwa ba sai ita na'am tis'a ko na'am shekara tara bai taɓa auren wata budurwa ba sai ita wa ma nazala alaihi wahayu fi lihafi imra'atin ghayraha sannan ba a taɓa sokan mashi da wahayi yana cikin mayafin wata mace ba in ba ita ba wa kanat habbal khalqi ilaihi ta kasance mafi soyuwan halittun duniya gaba ɗaya gare shi wa zala uzurha minas samai Allah da kanshi ya saukar da uzurinta wato ya sokar da gaskiyarta tun daga sama wattafaqatil ummati ala kufri qazifiha al'ummar duniya musulmai gaba daya sun yi ittifaki akan duk wanda ya mata kazafi kafiri ne wa hiya afqahu nisaihi wa a'lamuhunna tafi kowa fiqhu da zurfin ilimi a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal afqahu nisa'il umma yace kai tafi kowace mace ilimi a cikin al'umma musulunci gaba daya wa a'lamuhunna 'ala al-itlaq sake babu kaidi Aisha ta fi duk wata 'ya mace ilimi a duniyar al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama wa kana al-akabiru min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yarji'una ila qawliha wa yastaftunaha manyan sahabbai har da mahaifinta sayyidina Abubakar suna ainihin neman fatawoyinta suna tambayanta fatawa tana da ma fatawoyi na musamman da aka tattara maganganunta da istidrakat da ta yi ainihin sahabbai alisaba isaba fi matarakatu aisha ala na al-imam zarkali wa qila innaha asqatat min an-nabi sallallahu alaihi wasallama siqtan wa an ce ta taɓa yin ɓari a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma yace wannan bai tabbata ba bai inganta ba a baya can da yace hadhihi zawjatuka malan akasa yace a al-bukhari fi at bukhari ya fitar a cikin kitabu ta'abirin ru'ya a cikin juz'i na goma sha biyu na fatuhul bari kenan shafi na ɗari uku da hamsin da biyu da muslimun a cikin lamba hadisi na dubu biyu ɗari hudu talatin da takwas min an aisha qalat daga aisha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah ya ce urituki fil manami marrataini so biyu ana nuna min ke a cikin mafarki idza rajulun yahmiluki fi sirqa sai ah, fi saraka wani mutum yana ɗauke da ke a cikin wani bargo shikkatun min haririn abyad bargo ne na farin alharini fa ya kulu sai dinga cewa a imra'atuka ga matakka fa akshifuha sai na buɗe bargon fa irahiya anti sai na ga ga a ciki karatun mu na ɗan sama ba fa irahiya iyaki ba kenan fa a kulu sai in ce in yakun haza min indillahi yumbihi inda gaske ne wannan Allah ne yake aiko min da wannan bayanin Allah ne tabbatar min da wannan wa khabaru tazawujuha wa hiya bintu sab'in wa bina'uhu biha wa hiya bintu tis'in akhrajahu al-bukhari haka labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure Aisha yar shekara bakwai kuma ya tare da ita yar shekara tara shi ma bukhari ne ya fitar da shi a cikin mujallad na tara na fathul bari shafi na ɗari da da sittin uku fin nikahi a cikin kitabun nikahi babu inkahin rajuli waladahu as-sighar babun da ke bayani akan mutum yayi wa 'ya'yan shi ƙanana aure ba mata kaɗai ba har maza ana yi ma 'ya'ya ƙanana aure sabai suna yi yaro ɗan ƙanƙani ɗan shekara shida ko 7 za a iya mashi aure babu abin da ya hana a ci gaba da rike shi ana riƙe mashi mata har da zai iya rike mata kuma to haka kuma ƴa mace ƙanƙanuwa. ana yi mata aure babu wanda ke suka wannan sai zindiki ko jahili domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sahabbai sun yi babu laifi a cikin shi ko misqala zarratin a tarbiyya ko a kiwon lafiya ko a al'adu ko a zamantakewa babu laifi ko misqala zarratin game da auren kananan mata hasali ma yafi albarka da falala fiye da auren mata wanda suka tsufa yes akwai karatun a cikin fato da sayul bukhari shi kanshi falala auren yan mata da bukhari ya gama kawowa ya kawo ya kawo ya gare kamar yayi san kai sai kuma ya magana akan falala auren zawara su ma ya dan kawo Musa hadisan su su ma amma sai da ya fara da wancan ya cika karatu a ciki zai karanta kitabun nikahi da haka mata yan kanana yan shekara goma sha biyu sha uku sha biyar zuwa sha takwas sun fi komai daɗin aure saboda sai yadda ka sa ta akan tarbiyya da ka ɗaura ta su suke da lafiyayyen mahaifa wanda ta haifa maka ƴaƴa lafiyayyu sai ta zubo ƴaƴa wanda kuma shine albarka aure yanzu ne aka samu wasu zindikai bayan turawa da wasu jahilan mata da waɗanda ko ta da baki ba su iya ba suna magana a madadin al'umma kowaye ƙarya yake zindikanci ne jama'a ba za mu saurara musu ba saboda mene wannan suka tana kaiwa ne har kan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da aka babu daga kafa kowaye ya faɗa ƙarya yake kuma turawan ƙarya suke su ma me yasa ba su hana ƴaƴayensu yin zina ƙanana ba guda nawa ne kullum muna karanta jirgin ƙashin turawa kullum muna kallon abin da suke a kan TV da makamantansu zaka ji a Ingila a Jamus a Faransa a ina ne sai ka ji an ce wani dan firamare yayi wata 'yan firamare ciki wannan ba laifi bane cikin shege ba laifi bane amma aure shine laifi amma ka ce wani mutum ƙwaya ɗaya a ƙasar nan yayi aure kwanaki da yarima ya auri wata budurwa ya shekara sha ko sha uku suka dinga yaya ta abin a duniya yadda ka san ya wani laifi shi be iyayenta ba su ce komai ba sun ba da su bisa amana bisa ka'ida an yi aure an yi shiga an yi sadaki ku kuma wasu yan iska can a dazuzzukan kudancin najeriya da can cikin sahara kasashen afirka mai nisa da wasu a cikin sanyin da ke kasashen turawa kawai suka mai da abin ishu suka dinga surutu suka dinga yayatawa suka dinga documentary wani irin bala'i ne wannan da neman shiga wa kai abin da ba naka ba to haka kwanan nan da ana cewa wata mata a ƙasar nan mata wani babban mutum a ƙasar nan tana waɗannan maganganun banza to idan tana jin wannan ta ta iya bakinta idan ya tabbata muka gane tana faɗa wannan maganganu wallahi ba za mu daga mata ba kowaye babanta ko mijinta don wannan yanzu taba annabi ne sallallahu alaihi wasallama babu wani kura ko kadan akai jama'a babu wata ƙura a kai ya halasta auren mace ƙarama ya halasta ina fata mun gane wannan jama'a Allah ya shirye da mu shi ne sai yake cewa sun mata zawwaja ok da kuma a cikin bukhari fitar shi a cikin annika babu in kahin rajuli wala da hussigar da muslimu a cikin kitabun nika babu tazwijil abi albikira sagira sun mata zawwaja hafsata binta umar bin al-khattab sannan bayan nan kuma sai annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya auri hafsa yar umar yar gidan umar dan khattab radiyallahu anhu wa zakara abu dawuda annahu tallaqaha summa raja'aha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda abu dawuda ya bada labari a cikin littafin sa ya kawo da hadisi da isnadi ingantacce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba sakin hafsa sai Allah ya aiko da mala'ika ya ce mishi raji'aha fa innaha sawwamatun qawwama lalle lalle ka da ita mai azumi ce mai yawan sallar dare da haka aka mai da auren ma'ana bayan manzo Allah sallallahu alaihi ya aure waɗancan guda biyu Sauda da kuma ainihin wato Aisha bayan mutuwan Khadija aka kawo mishi tayya aure waɗannan mata dukan su guda biyu ya aure su aka aure Sauda aka zo kuma bayan ƴan watanni aka auri Aisha Sauda kamar yadda muka ji ita ce taima ainihin Aisha kyautar daranta ko kyautar kwananta saboda ta ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana matukar son Aisha ita ma tana son abin da yake so haka ake so mata ku dinga son matan da mazan ku suke so ba ku dauke su abokan gaba ba ita ce ta bata kwananta shikenan ana nan kuma sai ga ainihin wato Hafsa mijinta ya rasu tana zawarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya siranta wa Abubakar yace idan Hafsa ta gama idda ni zan aure ta hadisi yana cikin Bukhari shikenan kuma ana nan sai kai sayyidina Umar sai ka zo ka ce ma Abubakar in iyata ta gama idda zaka aure ta sai Abubakar ya shiru ya je gun sayyidina Usman sai shi ma ya shiru babu amsa mai dadi Umar ya ji haushi a cikin ransa ya ji haushi cewa ya waɗannan nan ga mustayin iyata suna wulakanta ni to shi kuma sayyidina Abubakar babu abin da ya hana shi magana kamar da ya faɗa daga baya yace manzo Allah ya siranta mini yana santa bai kamata in tona asirin shi ba ya kuma kamata in ce eh ko a'a ba daga baya gaya wa Umar shikenan bayan ta gama idda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya aure ta an sa an sha gwagwarmaya sosai da Hafsa ita da Aisha kawaye ne a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun dauko rigingimu iri daban-daban a cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin wanda mata suke daukowa da irin hada kutungula irin ta mata sayyidina Umar ya taba zuwa ya ji ya mata wa'azi ya mata nasiha ran da aka ce mai an sake ta ce shikenan duk wani mutunci da Umar yake da shi ya kare Umar ya shiga cikin halin haula shi da jama'a shi gaba ɗaya da mutanen gidan shi da iyalan shi da banu adiyin gaba ɗaya haka yace yace an saki Hafsa dogon kisa tana nan a cikin ainihin Sahih Bukhari a cikin babin da ke bayani akan babu mau'izatar rajul ibnatahu li hali zawjiha babban malamin mu malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani rahimahullahu ya taba yin wasu kasusuwa masu matukar daɗi da ilmi da ke cikin su waɗanda ya sa wa suna Umar ina ma 'yan uwa nasiha da su je su sake sauraron karatuka dangane da wannan kissa ta ainihin wato wa'azi da nasihohin da sayyidina Umar yake zuwa ya nema aisha a gidan mijinta Hafsa bintu Umar radiyallahu anha ثم تزوج زينب بنت خزيمة ابن الحارث bani من بني هلال بن عامر فتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين sannan ya auri Zainabu ‘yar gidan Khuzaima ɗan Haris, ‘yar kabilar Banu Kais daga cikin banu hilal ibn amir wannan mata ta rasu bayan wata biyu da tarewa da manzan Allah ya da ita radiyallahu anha thumma tazawwaja umma salama hinda binta abi umayyah al-qurashiyyah makhzumiyya sannan ya auri ummu salama hindu yar gidan abu umayya ba qurashiyan nan yar kabilar banu makhzuma wasmu abi umayya huzaifatu ibn al-mughira wa hiya akhiru nisa'ihi mauta ummu salama ita ce ƙarshen mutuwa a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qila mautan safiya wasu kuma sun ce safiya ce ta rasu a ƙarshe wa ikhtulifa fi man waliya tazwijaha minhu an yi sabani game da wanda ya zama waliyin aurenta fa qala ibn sa'd fi tabaqat ibn sa'd fi tabaqat a cikin tabaqat ibn sa'd al-imam ibn sa'd al-misri yace waliya tazwijaha minhu salamatu ibn abi salama duna ghairihi min ahli baitiha wanda ya ɗauki ɗawainiyar aurar da ita ga manzan Allah tsari salama ne salamatu ɗan gidan abu salama ban da sauran mutanen gidansu Walan ma zawwajan nabi tsari salama salamata min abi salama umamata binta hamzati binta hamza allati ikhtasama fiha Aliyu, wa ja'far wa zaidun qala hal jazaitu salama lokacin da manzan Allah ya aurar da umama yar gidan hamza ga salama wadda su aliyu din nan suka yi rigima a kanta game da waye zai ɗauki hadana waye zai ɗauki renanta aka tsayawa ne ya ce shi ne ɗan'uwan babanta wannan ya ce shi ne mijin ‘yar wannan kuma ya ce shi kuma shi ne kaza ɗinta daga ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi ya bayar da ita ga wanda ke auren ƙanwar uwarta ma'ana yanzu tana hannun ƙanwar uwarta kenan saboda alkhalatu bi manzilatil ummi to wannan ya manzon Allah ne ya aurar da ita ga ga ainihin agolan gidan shi shine Salamatu dan gidan Abu Salama dan gidan matarsa Ummu Salama a lokacin sai manzon Allah yake cewa ina fata ya zama na rama wa Salama abin da ya muni na auren muni da mahaifiyarsa da yi na fata mun gane wannan gashi aka sai ce qala al-hafiz fil isaba a cikin al'isaba ta ibn hajirin a cikin mujallar na ainihin uku shafi na ɗari da goma sha bakwai fitar da mace salama ibn abi salama ibn abdul asadi qala Ishaka. ishaqa haddasani man la attahim yace wanda bana tuhumar sa ne ya bani wannan labari ana abdullahi ibn Shaddadin qala daga abdullahi dan shaddad yace kana allazi zawwaja Umma salama min nabi sallallahu alaihi wasallama salama ibn abi salama Ha. ɗanta ne ya aurar da ita ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa zawwajahu sallallahu alaihi wa wasallama umamata binta hamza wa huma sabiyani saghirani manzon Allah ya auren mashi da umamatu yar gidan hamza duka su biyun suna ƴan yara ƙanana magana da muke da su aka yi musu aure falam yajtami'a hatta mata amma ba su samu suka yi zaman aure ba dukkaninsu suka mutu ba su girma ba faqala nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce hal jazaitu salama ice ko na bai na biya salama abinda ya muni ma'ana tunda bai riski auren a aikata ba bai girma ya ainihin san me auren ba ya qulu zalika manzon Allah yana faɗin wannan ne sallallahu alaihi salama li anna salamata huwa allazi tawalla tazwijahu duna ghairihi min ahliha domin salama shine ya dauki dawainiyar aurar da ainihin uwarsa banda sauran mutan gidanta zakara hadha fitar da mace salama summa zakara fitar jama'ati ummi salama anil waqidi yace aba ibnu sa'adin ya ambaci wannan a cikin tarihin salama sannan ya ƙara ambata kuma a cikin tarjama ummu salama daga al haddasa ni majma' ibn yaqub an abi bakr ibn muhammad ibn umar ibn salama an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama khataba ummu salama ila umar salama cewa manzon Allah ya nemi auren ummu salama a wurin ɗanta umar ɗan gidan abi salama fa zawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya aure da ita ga manzon Allah wa huwa yawma idhin ghulamun saghir a lokacin kuma yaro ne dan kankani shekara shi uku sai malai maza ya ce a ƙasa wannan magana ibnu sa'id ne ya kawo ta a cikin mujalladi na 8 shafi na 98 anil waqidi daga ainihin waqidi sai ya ce wa huwa matrukun ma sa'ati ilmihi waƙidi abun watsi ne ba an san riwayarsa duk da yake babban malami ne masanin sira amma a wajen riwaya ba a an san riwayarsa musamman a irin nan da ya zama wannan magana akwai nakara zahiri a cikinta don wannan yaro ne a lokacin da aka yi wannan auren shekara shi bata wuce uku ko hudu ba bai yiwa ku a ciyar da tamizi ko hankalin da zai iya aurar da uwarsa na ba ta fahimci wannan da aka waƙidi babban malami ne akwai ilimi amma maturuki ne a riwaya na fata man fahimci wannan والله أعلم وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن أبي سلمة قال حدثنا ثابت قال وحدث قال حدثنا ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها daga ummu salama cewa lokacin da iddata ta ƙare min abi salama daga mutuwar mijinta abu salama dama lokacin da abu salama ya bi gida bukhari ya roto da muslim ya koya mata wani karatu na game da falala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istirja'i da cewa duk wanda ya faru ya samu wata musiba da Allah ya jarabce shi da ita idan ya karanta wannan ainihin addu'a sannan ya dora da cewa Allahumma ajirni min musibati wa akhlifni khairan minha tace lokacin da mijinta Abu Salama ya rasu da tayi wannan addu'a tace in nazo daidai fadan wa akhlifni khairan minha sai a cikin raina in dinga cewa yo wane ne ma khairun min abi salama ai babu wani khairun min abi salama da ka ta gama idda tana ta yin wannan addu'a sayyidina bakar ya nemi aurenta ta kiyarda sayyidina umar ya nemi aurenta haka ba ta yadda ba ana nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika mata da dan sako cewa yana santa ba sa ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya aika mata da sako cewa yana santa ta, tace marhaban bi rasulillahi Ta ce alherin Allah mara balalai da manzan Allah Salama in wasallama a ghaira ni mace ce mai zafin kishi ban iya zama da kishiyoyi kai ko kana da mata wa inni musbiya ko mace ce wacce take da ƴaƴan ƙanana ba bana so na kwashi ƴaƴan ƙanana na kai maka suna ƙara maka liability walaysa ahadun min awliya'i hadira kuma dukkanin ƴan uwana waɗanda za su iya aurar da ni ƙanni da yayyin uba da manyana magabatana ba sa kusa alhadifa hadisin dogon kissa ce tana nan a cikin ainihin mustanda imamu ahmad a lokacin manzo Allah ya aika mata da cewa a yace mata to magana da kika yi ta kishi zan miki addu'a Allah zai rage miki wannan zafin kishi da kike da shi sannan kuma baya ga haka magana ƴaƴa kuma ƴaƴanki suna cikin kariya Allah ne suna cikin rukun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba matsala bace wannan sannan kuma magana akwai magana ta kuma cewa ta tsufa yace kin san dai na girme ki da haka magana ki tsufa wannan ba magana bace da ƙarshe dai aka ɗaura auren to shine sai yake cewa wa fihi fa umar a wannan riwaya ta cewa danta umar qum fa zawwaj rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa zawwajahu tashi ka aurar da ni ga manzon Allah wa fi hadha nazarun sai aurar din malam ibnu qayyim yace amma akwai tababa baba game da wannan fa inna umar hadha fa inna umar hadha kana sinnuhu lamma tufi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tis'a sinina umar din nan sanda manzon Allah ya rasu ma shekara shi tara zakarahu ibnu sa'ad ibnu sa'ad ya ambaci wannan wa tazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi shawwal sanata 40 manzo Allah ya aure ta a shawwal shekara ta hudu bayan hijira fa yakunu lahu min al-umri hina idin thalatha sinin sai ya zama sanda aka yi auren shekarar shi uku wa mislu hadha la yuzawwiju irin wannan bai iya aurarwa qala zalika ibn sa'd wa ghayruhu ibn sa'd da kanshi ya kawo wannan ta'alil din shi da wannan sa walamma qila zalika lil imami ahmad da aka tambayi imam ahmad aka ce Allah shi gafarta malam ya za a yaro dan shekara uku ya aurar da mace qala sai ya ce man yaqulu inna umara kana sagiran yuwa ce muku yaro ne karami qala abul farj ibn al-jawzi wala alla ahmada qala hadha qabla an yaqifa ala miqdari sunni babu mamaki Ahmad dan Hanbali ya faɗi wannan ne kafin ya san nawa ne shekarun ainihin Umar dan gidan Abu Salama wa qad dhakara miqdara sinnihi jama'atu min al-mu'arrikhina ibnu Sa'd wa ghayruhu wasu tarin malamai sun faɗi shekarun wannan yaro kamar ibnu Sa'd al-Misri a cikin tabaqat da waninsa wa qad qila wasu kuma sun ce innal ladhi zawwajaha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ibnu ammiha Umar ibn al cewa wanda ya aurar da ita ɗin ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine baffanta abin nan cousin ɗinta ɗan gidan baffanta shine Umar ɗan Khattab wal hadith hadisin da aka ce qummiya Umar fazawwij rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa nusiba Umar wa nusiba wa nasiba Umar wa nasiba Ummu Salma yaltaqiyani fi Ka'ab yace Umar nan da aka ce Umar ɗan Khattab ne ake nufi kuma suna haduwa a dangantaka tsakanin Umar dan Khattab da Ummu Salama akan kakansu mai suna Ka'ab fa innahu ah, Umar ibn al-Khattab da aka Umar dan Khattab ne ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurat ibn Razahin ibn Adi ibn Ka'ab to suna haduwa ta nan wa Ummu Salama بنت أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم ابن Ibn ابن مرة ابن كعب كازي إند فواقف اسم أبيها اسم ابنها عمر اسمه سيدما سنن دنتا da sunan Umar dan Khattab iri daya ne faqalat qum ya Umar ita ce Umar tashi fazawwaj Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fazawwaj Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka aurar da ni ga manzon Allah Fa fadhanna ba'dur riwatu annahu ibnuha sai wasu masu riwaya suka dauka hala danta ne farawahu bil ma'ana sai suka ruwaito lafazin da ma'ana wa sai suka ce fa qalat ta ce wa maimakon ta ce wa Umar wadda zahala an ta'azzuri zalika alaihi da sigari sinni sai ya zama ainihin wato masu riwayan suka wofantu ba su tuno cewa hakan bai yiwuwa gare shi ba saboda yaro ne ƙanƙani wa naziru haza wahamu ba'd al-fuqaha fi hadha hadith kwatankwacin wannan shine dirkaniyar da wasu malamai suka samu a cikin wannan hadisi wa riwayatuhum lahu wajen riwayar su da hadisin faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka ce manzon Allah wai cewa yi qum ya gulam fazawwij ummak qala abul farj ibn al-jawzi wa ma arafna hadha fi hadha al-hadith babu inda wannan yazo a cikin lafazin hadisin qala yace wa in sabata in ma ya tabbata fa yahtamilu an yakuna qalahu ala wajhi al-muda'aba sai zama manzon Allah ya faɗa ne bisa kaman yana wasa da shi yana mishi ainihin irin wasa da ya saba lissaghiri ga yaro kankani id kana lahu min al-umri yawma idin thalatha sinin domin shekarun shi a wannan lokaci shekara uku ne kadai li'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tazawwaja fi sanati 40 wa mata wa umara tis'u sinin manzo Allah ya auri ummu salama a shekara ta hudu bayan hijira sannan manzon Allah ya rasu alharin umar dinnan yana da shekara tara wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yaftaqiru nikahuhu ila waliyyi kuma asali ma aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai baya da buƙatuwa zuwa ga wali in ya gani yana so kawai yace to kin zama matata shikenan ta zama taka. turji man tasha'u minhunna wa tu'yi ilayka man tasha wa mar'atan muslimatan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada nabiyyu an yastankiha khalis talaka min dunil mu'minin shikenan kawai babu jawabu shartin an san sauran kawai sai kawai ba ta daki shikenan aure yayi ina fata mun gane wannan wa inna zalika min khasa wa anna zalika min khasa'isihi ko wa qala ibn aqil zahiru kalami ahmad anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama la yushtaratu fi nikahi al-wali zahirin magana Imam ahmad shine auren manzon Allah babu sharadin waliyi wa anna zalika min khasa'isihi kuma wannan daga cikin khasa'is na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kaji mata ta nawa kenan yanzu muka kirga khadija sauda hafsa aisha hafsa zainabu bintu khuzaima ummu salama ta shida kenan ko sai ta gaba ita ce ainihin wato thumma tazawwaja zainabu bintu jahsh zainaba binta jahsh sai kuma zainabu yar gidan jahashu min bani asad bin khuzaima daga cikin ƙabilar banu asad bin khuzaima wahiya ibnatu ammatihi umaima wannan cousin ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yar gidan ammasa umaima wa fiha nazala qawluhu ta'ala game da ita ne Allah ya sokar da fadin sa da yake cewa falamma qada zaidun minha watara zawwajnakaha yayin da zaidu ya gama iya bukatarsa ta aure da ita sai muka aurar maka da ita suratul ahzabi aya ta 37 وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله alaihi وسلم da wannan take wa mata alfahari tana cika musu baki a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa taqulu take ta dinga cewa zawwaja kunna ahali kunna kowa anan ƴan uwanta ne suka aure da ita wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat ce ni ku Allah ne ya aure da ni daga saman bakwai gaskiya ne wannan akhraj al-bukhari a cikin mujallar na goma sha uku shafi na ɗari uku da da arba'in 344 a cikin kitabut Tauhidi daga Anas ɗan Malik kala jaa zaid ibn haritha yashku zaid dan harisa ya zo yana ta kawo ƙara na matar shi ba su samun fahimtar juna faja'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu manzon Allah ya dinga ce mashi. ittaqillaha wa amsik alayka zawjak ittaqillaha wa amsik alayka zawjak anas Anas ce lauka na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katiman shay'an da manzon Allah zai boye wani abu a cikin wahayi lakatama hadi da ya boye wannan kadai dan ta mishi nauyi qala yace fa kana zainabu taftakhiru ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama taqulu ta kasance tana wa matan manzon Allah alfahari tana cewa zawwajakunna ahali kunna wa zawwajani Allahu ta'ala min fawqi sab'i samawat wa akhrajahu at-Tirmidhi Tirmidhi ma fitar da shi a cikin lamba hadisi dubu uku ɗari biyu da goma sai ce wa min khawasiha anna Allah subhanahu wata'ala kana huwa ha alladhi zawwajaha li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama min fawqi samawati daga cikin karamar wannan mata Zainabu yar Jahash shine Allah ne waliyinta a auren shi da kanshi ya aure da ita tun daga saman bakwai wa tuwfiyat fi awwali khilafati Umar ibn al-Khattab Zainabu yar Jahash ta rasu a farkon khalifancin Umar ɗan Khattab wa kanat awwalan inda Zaid ibn Harisa da a hannun Zaid dan Harisa take aure wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tabannahu Zaid kuma da manzon Allah yayi mishi ainihin tabanni yayi adopting din shi ya mai da shi kamar ɗansa amma daga baya Allah ya zo ya hana wannan ka'ida aka rugurguza wannan maguzanci aka rusa aka daina ce mashi Zaid dan Muhammad kuma manzo Allah shi ne ma mishi auren wannan ɗan uwa ta shi ya aura falan ma ha zaidun yayin da zaidu ya sake ta zawwajahu Allah ta'ala iyaha sai Allah ya aurar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta Asabihi Ummatu. fi nikahi azwaji man tabannahu dan al'ummas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su koyi da shi wajen auren matan ƴaƴansu da suka yi wa tabanni matar ɗanka wanda yake ɗa na sulb ne kawai ba za ka iya aura ba amma ɗanka wanda yake na koyon sana'a ko na ɗalibta ko na karantarwa ko na kasuwa in ya saki mata kaga kana so sai ka aura babu abin da ya hana a cikin musulunci ina fata mun fahimci wannan mafi munin abu dai shine kawai za a yi ta surutu a gari to mutane kuma duk abin da kai sai sun yi surutu da ka fasda bima tu'mar fa'arid anil jahilina in ka yi shiru su ce ka yi shiru in kai magana su ce kai magana in ji mai waka ko ce dan adam mai wuyar gane hali in ka yi kuɗi a ce ka yi kuɗi in ka yi talauci a ce ka yi talauci babu abin da za ka sai mutane sun magana da kai zama mutane da maganganunsu su ne ma'auninka a ma'auninka ya zama shari'a abin da ta yarda da shi abin da ta hana abin da ta ce a abin da ta ce ka a ya zama shi ne ka Allah ya sa mu dace baya ga wannan mata kuma sai matar manzan Allah ta takwas kenan ko wacce ita ce ta bakwai muka ce ko wata zawwaja sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama juwairiyata bint al-harith ibn abi dirar al-mustalaqiyya manzon Allah ya auri juwairiya yar gidan harith yar gidan abi dirar yar kabilar banu mustalaq wa kanat min sabaya bani al-mustalaq faja'atu tasta'inu bihi ala kitabatiha tana daga cikin ainihin bayi da aka kama a cikin yakin bani al-mustalaq sai ta zo tana neman manzon Allah ya taimake ta akan iyayen gidanta waɗanda suka ainihin ka ta matsayin baiwa sun mata mukataba ta kawo kaza ta zama ya tana shigowa gida da Aisha suka ganta aka ce kyakkyawar mace ce suna ganta suka ce fita ki bamu waje wannan kyakkyawar mace idan mai gidan na ya ganta sai ya ce yana so sun san irin mijinsa sa ko inna ma hubiba ilayya min dunyakum hadha at-tib wan nisa shikenan za ta fita kuma kawai ta ga manzo Allah waje shi baiwar Allah me ya faru ba za su iya hana abin da Allah ya kaddara ba abin da ya kamata maza su dinga ganewa kenan me ya faru tace kaji kaji kaji ya rasu Allah ce to shikenan me kike gani za a baki kuɗi ki fansa ya zama sadakin ki dama kuma take nema ita ta samu karama ta samu falala ta zama ummul mu'minin shikenan aka bata fa adda an ha kitabataha wa tazawwajaha manzo Allah ya bada wannan kuɗi aka yanta ta kuma ya zama aure gare ta summa tazawwaja umma habiba sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya auri ummu habiba wasu sunanta ramlatu bintu abi Sufiyan. ramlatu yar gidan abu Sufiyan, ibn sakhr bin harbin al-qurashiyya ba al-amawiyya al-umawiyya yar kabilar banu umayya wa muha hindun an ce sunanta hindu ta wa hiya bi biladil habasha muhajira ya aure ta alhalin tana ƙasar habasha can tana hijira wa aftaqaha inda najashi 400 dinar ya bada sadakinta ainihin wato dinari 400 ah, ko wasiqat ilayhi min hunaka daga can aka dauko amarya aka kawo mishi wa matat fi ayami akhiha muawiya ta rasu a lokacin da dan uwanta muawiya yake ainihin sarauta halifancin banu umayya hadha huwa al-ma'rufu al-mutawatiru inda hadis siyari wat tawarikh malam ibnu al-qayyim yace wannan shine abin da yake sananne wanda yake watiri a gun malaman sira da tarihi wa huwa hum wannan a wajen malaman sira haƙiƙance shi da tabbatar da shi da tawaturancin shi bi manzilati nikahihi li khadijata bi makka kamar matsayin auren da manzon Allah ya da khadija ne cewa tabbas a makka ne kafin hijira babu kura akan shi wali hafsata bil madina da kuma cewa tabbas hafsatu sai da aka dawo madina annabi ya aure ta wali safiyata ba'da khaybara da kuma cewa safiya ita kuma bayan khaybara ne duka wannan tawaturi ne babu sabani akai ko to haka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri ummu habiba daga can kasar habasha mijinta mai suna ubaidullahi dan jahash yayi hijira tare da ita da ya je can sai ya ridda ya shiga addinin kirista kuma ya mutu a kirista ubaidullahi dan jahash ne duk da ya zo a wasu riwaya da abdullahi dan jahash ma malamai mu haƙiƙai sun tabbatar da cewa wannan kuskure ne cewa abdullahi domin abdullahi dan jahash sahabi ne mutumin kirki sananne amma ubaidullahi dan jahash shine wanda yake mijinta wanda bai samu arzikin mutuwa a musulunci ba ya shiga musulunci ya hijira farko zuwa habasha da ya je can kuma ainihin wato ya yarda ya shiga kiristanci ya mutu a kiristanci Allah shi kyauta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aureta akan haka wannan sananniyar magana ce wa amma hadisu ikrimata ibn ammar na'am ana ku menene wa asdaqaha anhu najashi eh ya okay anhu ne ko na'am shukran najashi ne ba da sadakin kenan ne wa amma hadisu ikrimata ibnu ammarin an abi zumailin an ibnu abbasin anna aba sufyana qala lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama as'aluka thalasan fa ata iyahu iyahunna haka ne ko iyahun minha wa indi ajmalul arabi ummu habibata uzawwijuka iyaha yace amma hadisin ikrimatu dan ammar daga abu zumai daga dan abbas cewa abu sufiyana ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina da bukatu guda uku da nake roƙonka daga cikin su shine ina da ƴa da tafi kowa kyau a cikin larabawa zan baka ita ka aura fa hadha alhadithu ghalatun la khafa abi malam ibnu qayyim ce wannan hadisi kuskure ne babu ainihin wani maboya game da wannan kuskura jama'a ku ji wannan magana wannan hadisin yana cikin sahihu muslim fa yana daga cikin hadisan da za mu zo mu tattauna lalle lalle akan shi jama'a kamar yadda muka tattauna akan wancan mas'ala ta hadisin sharik ibnu abdullahi al-madini na ainihin kissan isra'i da mi'raji wannan hadisi ya fuskanci matsala sosai malamai sun yi dabdala akan shi daga cikin masu tsananta magana su ainihin wato ibnu hazmin kenan za mu bi magana akan wannan da masu sassautawa waɗanda suka nemi koyaya ne sai sun mushi ainihin wato ta'awili a san yadda za a fita daga cikin da suka yi wannan akwai irin sa limamun nawawi a cikin littafin alminhaj da sauran mafi yawan waɗanda suka yi sharhin sayo muslim zama ambace su insha Allah da kuma malamai waɗanda suke muhaqqiqai wanda suka da suka tantance bayani na gaskiya kamar ibn al-qayyim din aran kamar al-imam az-zahabi kamar ainihin wato malam nasiruddin albani da kuma malam al ithiyobi mai littafin sharhin muslim ainihin wato al-bahr al-sajjaj ko to duk waɗannan maganganun zamu zo mu ji su da irin ta'aliqan da akai don magana ce wata take daga cikin sarkakiya ka ji hadisi ne a cikin sayu muslim amma jin da malam yake cewa wannan hadisi kuskure ne karara la khafa abihi babu wani koye babu wani tawili da za a yi qala abu muhammad ibn hazm shi ko ibn hazm da ya tashi nashi tsananin sai ya ce wa huwa mawdu'un bila shak yace hadisin ƙarya ne babu wata shakka ka hadisin ƙarya ne to zamu zo mu ji ibn hazm zaka je yadda malamai suka kwankwashe shi akan wannan magana da kuma ya aka ibn hazm yake wannan maganganun dan wannan magana ita kuma jinaya ce a ilmance ma'ana ka tobara ce Allah ya gafarta mishi ta wuce asalin abin da ya kamata ya faɗa kazabahu ikrimatu ibn ammar yace ikrimatu dan ammar shi kikir wannan ƙarya kaji sai danganta wani mince mai riwaya ikrimatu dan ammar yace she ka wannan ƙarya wa qala ibn al-jawzi ibn al-jawzi yace fi hadha al-hadisi huwa wahamun min ba'd riwati yace kuskure ne daga wasu masu riwaya la shakka fihi wala taradduda babu shakka akan wannan kuskuren kuma babu taraddudi wa qad ittahamu bihi ikramata ibn ammar malaman hadisi sun tuhimi ikramata dan ammar li anna ahla tarikh ajma'u ala anna umma habibata kanat tata abdullahi ibn jashin wa waladat lahu saboda malaman tarihi sun hada kan cewa ummu habiba tana karkashin abdullahi dan jahash shine abinda muka ce a'a ubaidullahi ne zamu ji daga malam ainihin wato al-isyofi wa waladat lahu kuma ta haifa mishi da wa hajara biha wa huma muslimani ila ardil habasha suka yi ƙaura tare suka tafi ƙasar habasha mata tanassara sannan ya shiga kiristanci wa sabatat ummu habiba ala islamiha ita ko ta tabbata akan musuluncinta fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ila najashi yakhtubuha alaihi sai manzo Allah ya aika wa da najashi sako yace ya nema mishi aurenta fa zawwajahu iyaha najashi ya aura wa manzon Allah ita sallallahu alaihi wasallama wa asdaqaha anhu sadaqan ya bayar da sadakin daga dukiyarsa wa dhalika fi sanati 70 min hijira a shekarar hijira ta bakwai waja abu sufyana fi zaman al-hudna yadkhulu alaiha kuma ya tabbata cewa abu sufyana ya zo lokacin ana zaman sulhu din nan bayan hudaybiya ya zo ya shiga gidanta lokacin da ya zo kokarin jaddada wannan sulhun da wasu suka je suka yi katobara din nan da ya zo ya ce bari ya je ya gaisa da yashi a gidan aurenta fa dakhala alaiha fa sannat firashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta la yajlisa alaihi da yanzu zai zauna akan wani abin zama abin zaman an shimfada mayafin manzon Allah firash abin da yake zama akai kamar kace tabarma ko da duma yana kai duwawun shi da zauna kawai sai ta cire mayafin sai ta cire wannan da duma daga wajen sai ya galala haka yace yaya dai tace a wannan abin zaman manzon Allah sai zama ne kuma kai kafiri ne ba za ka zauna kai ba yace jam lakad asabaki ba'adi sharran yabnati ce kai kin gamu da bala'i a bayana babu shakka kin kin samu rudani lokacin kafiri ne babban kafiri to kaga yaushe mutumin da har ya zo gidan aurenta yana kafiri sannan kuma za a ce shine ya aure da ita bayan ya musulunta kaga abin ba zai baya da ra'ayi a iya gaskata magana ina ba za fahimci wannan shine abin da yake ƙara tana mana wala khilafa anna abu fiyana wa muawiyata aslama fi fathi makkah sanata 80 sanata samanin babu sabani akan cewa muawiya da baban shi abu sufyana sun musulunta ne ranar fatuhu makka ita kuma an aure ta tun shekara ta can baya kaji to bari mu ji asalin hadisin farko tukunna yadda yake a cikin sahih muslim gashi daga wannan nuska ta sahih muslim na al-imam nawawi a cikin sharhin da al-imam an-nawawi ya masa muslim din wannan shine al-minhaj bi sharhi sahih muslim ibn al-hajjaj asali sharhi ne wanda yake muslim ya yi shi akan wasu sharhuha akwai al-mu'lim sannan akwai al-mufhim na ainihin wato al-qadi iyad kenan shi kuma sai ya daura akai da haka zaka ji na yawan cewa qala al-qadi qala al-qadi da makamantansu wannan shine mujalladi na ainihin takwas ko in ce juz'i na takwas a cikin shiga shi a cikin shafi na ainihin wato juz'i na goma sha shida kamar yadda juz'an suke kanana ne juz'i na goma sha shida shafi na hamsin da biyu a cikin kitabu fada'il sahaba gashi ya ce babun min fada'il abi sufiyan ibn harbin radiyallahu anhu daga cikin falala abu sufiyan dan harb Allah ya kara masa yarda a cikin lamba hadisi na 2501 قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر al-ma'qari qala haddathana an-nadru wa huwa ibn muhammad al-yamani haddathana ikrima qala haddathana abu zumair qala haddathana ibn abbas qala ibn abbas yace kana al-muslimuna la yanzuruna ila abi sufyana wala yuqa'idunahu musulmai sun kasance bayan musulunta abu sufyana ba wanda yake kallon shi ba wanda yake zama da shi suna ganin wannan kafirin da ma kai an kashe shi ya musulunta ya cuci mutane duk irin bala'in da suka haifa da musulunci yanzu kuma ya musulunta shikenan ya ci banza kazan ko yanzu akwai irin masu wannan abun nan da zaka ce yanzu ah, Obama ya musulunta Obama sai wani ya ganye musulunta ai ya cuci musulmai ya gama duk rashin mutuncin da ya kuma ya musulunta Allah yana da falalar shi da yake ba mutane in yana ba mutum kuma ba yadda ka iya Abu Sufyan nan Allah ne yayi yana da rabo a musulunci domin lokacin da aka zo ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen da aka yi a hazab bibbab karanta littafin ainihin wato a albiriyatu wani nihaya domin za Allah sallallahu alaihi ya aika da wani sahabi ɗan leƙen asiri cewa ya je ya shiga cikin sansanin kafirai ya ji halin da ake ciki manzo Allah ya ce mashi duk yadda za a yi a buga a raya kar ka sa makami Huzaifa ne wanda da manzo Allah ya zo ya ce waye zai je mana leƙen asiri duk aka yi shiru cikin dare ne waye zai je leƙen asiri duka fa lieutenants ne na sojojin kundin bala waɗanda suke wato a bangare na military intelligence department manzo Allah yana mitin da su cikin dare amma kowa ya shiru saboda yakin ya riga ya tsanani tsoro ya riga ya shiga cikin zakata mutane manzo Allah ya lalaba ya lalaba haka har ya dafa wani yace waye wannan yace ni ne Huzaifa yace to tashi ka je ya tashi ya tafi manzo Allah ya ce mishi diya da rai kada ka sawa kowa makami so nake kai ka je min labarin halin da suke ciki yace haka ya je ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya tattaro bayanai yace da ya je sai tar da Abu Sufyan shi kadai a cikin wata sahara yana jin dumi ya hura wuta gashi ya yi haka ya rankwafa da dokin wuyan shi yace da naga dokin wuyan har na kama kan takobin takobi na haka zan sare mai kai sai na sanar annabi ya ce kada ya amfani da makami da ya gama da shi a wajen babban kafiri ne general ne na kafirai kuma gashi shi kadai an kashe shi ma an gama yakin nace amma annabi ya ce mini kada na yi amfani da makami sai na juya da dawo su wataƙila saboda kasancewa shi Allah ya mashi baiwa zai musulunta da ranar za a kashe shi to duk da haka amma ɗabi'a ta ɗan adam kowa ya kalle shi ga wannan irin rashin mutum da suka mana a makka kawai sai ya kawai da kai ya sallama kawai sai ya amsa mishi ciki ciki ba a mishi magana wala yujali sunahu ba a zama da shi duk inda ya zauna sai a watsi ya tuba fa ya musulunta amma mutane sun kiyada da shi to shine sai abin yana damun shi faqala annabi faqala annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce manzon Allah ya nabi Allah ya manzon Allah salasun a atinihinna abu uku nake so ya manzon Allah ka alfarma uku qala na'am yace to menene qala indi ahsanul arabi wa ajmaluhu ummu habibata bintu abi sufyana uzawwijukaha ina da ya kyakkyawa ta fi kowa kyau a cikin larabawa zan aura maka ita kala na'am manzo Allah ya ce na ji wannan kala wa muawiyatu taj'aluhu katiban bayna yadayka sai kuma muawiya ka sanya shi ya zama marubuci ya dinga rubuta maka wayi kala na'am manzo Allah ya ce na ji wannan kala yace na uku kuma wa tu'ammiruni hatta uqatila kuffara zaka sani komanda in je ni yaki kafirai irin da ni yaki musulmai da kama kuntu qatilul muslimina qala na'am na ji wannan ma ƙala abu zumailin abu zumailin yace walaula annahu talaba zalika minan nabi sallallahu alaihi wasallama ma zalika da ba don yaro roka ba manzo Allah ba zai bashi wannan ba da annahu lam yakun yusalu shay'an illa ƙala na'am saboda manzo Allah ɗabi'arsa ba a roƙon shi wani abu yace ba zai bayar ba baya cewa no baya faɗan wannan shi ko ne aka ce sai dai ya ce eh duk abin da aka rike shi ولا الشهادة ما قال لا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة والأولى جماعة كن جه wannan hadisi ya daga cikin afrad shine hadisan da imam muslim ne kadai ya fitar da su a cikin ashabu al-kutubus sita ya daga cikin afrad to bari ku ji abinda imam an-nawawi yake faɗa a cikin sharhin da ya fara maganganu sai ya ce wa alam anna hadha al-haditha min al-ahadith al-mashhurati bil ishkal sani cewa wannan hadisi yana daga cikin hadisan da suka shahara da matsala akwai rikici a cikin shi wa wajhul ishkali fuskar rikicin shine anna aba sufyana innama aslama yawm fatih makka shi dai abu sufyana ya musulunta ne ranar fatuhu makka sanata 80 min al-hijra bayan hijira da shekara takwas, wa hadha mashhurul la khilafa fihi wannan abu ne shahararre babu sabani game da shi wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ta tazawwaja umma habibata kabla zalika bi zamanin tawil alhalin kuma manzon Allah ya riga ya auri umma habiba kafin wannan lokaci da zamani mai tsawo qala abu ubaida wa khalifatu ibn khayyat wa ibn al-barqi wal jumhur malamai suka ce tazawwajaha sanata 60 wa sanata 70 ko shekara ta 6 ko ta 7 al-qadi iyad al-imam al-qadi iyad mai ashafa yace واختلفوا sun yi saɓani aina ta zawajaha a ina ya aure ta faƙira bil madina da ƙudumi ha min wa ƙalal jumhuru bi Ardil Habasha. wasu suka ce a madina mafi yawan malamai suka ce a habasha ƙala alƙali ya ce wa ƙtalafu fi man a ƙadalahu alaiha hunaka an yi saɓani game da wanda ya ɗora mashi aure a can faƙila usmanu wa khalid bin sa'id bin al'as bi izniha wa ƙila najashi li'annahu kana amiru kana amiral mawdi'i wa sultanahu wa qala al-qadi wannan duk sabani ne game da ainihin waye ya aure ta sai qadi ya dace waye ya daura auren sai qadi ya dace wallazi fi muslimin huna annahu zawwajaha abu sufyana gharibun jiddan abinda ke cikin sayo muslim din nan cewa abu sufyana ne wai ya aure da ita yace wannan magana ce take da garaba kwarai wa khabaruha ma abi sufyana hina warada al-madinata fi hali kufrihi mashhur yanayin yadda ta mu'amalanci babanta Abu Sufyana sa'ad da ya zo Madina yana halin kafiri abu ne shahararre mun faɗa a tsazu ko walam yazid al-qadi ala hadha qadi iyad bai ƙara wata magana ba akan wannan inji Nawawi wa qala ibn Hazm ibn Hazm sai ya ce hadha al-hadith wahamun min ba'd riwati wannan hadisi ban kaura ce daga wani mai riwaya لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر dan babu sabani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri ummu habiba zamani mai tsawo kafin baban ta musulunta tun tana habasha wa fi riwayatin an ibn hazm an aidan annahu qala mawdu'un ibn hazm yace hadisin ƙarya ne wa qala yace wal afatu fihi min, min ikrimata ibn ammar matsalar hadisin shine ikrimata dan ammar arrawi an abi zumailin wa ankara shekhu abu amr ibn salah barkaji al-imamu ibn salah mai littafin al-muqaddima ya yi musun wannan magana ta ainihin ibn hazmin rahimahullah an karahu ala ibn ala an kara ala ibn hazmin wa balaga fi shana'ati alaihi ya kai matuƙa wajen cin mutuncin ibn hazmin ash-shana'a wajen muzanta shi qala yace wa hadha qawlu irin wannan magana min jasaratihi na daga cikin dan takifancin shi an san dan takifanci yayi ko daukar Kano ba gamu shiga abin da fi ƙarfin shi kamar ma shi ba malami bane fa innahu kana hajuman ya kasance mai afke ne wanda yake wato mai wauta ne shi ala takhdi'atil a'imma imma alkibar wajen wofantar da da kuskurantar da manyan malamai wa itlaqil lisani fihim da sakin harshe game da su ƙala sai ce wala a'lamu adam min a'immatil hadisi nasaba ikrimata ah, nasaba ikrima ibn Ammarin irin alwadi ni ban san wani limami ba in ji ainihin wato ibn salahi kenan wanda ya danganta ikrimatu dan ammar dinnan zuwa ga cewa yana ƙarya a hadisi wa qad wasaqahu waqi'un wa yahya ibn ma'in wa ghayruhuma alhalin waqi'u da yahya dan ma'inu da wasu malaman sun ce mutumin kirki ne wa kana mustajabar da'awa kuma wali ne ma Allah na sa addu'a shi qala ya ci gaba da cewa wa mata wahamu ibn hazm min munafati hadha alhadisi لتقدم zawajiha غلط minhu wa to yanzu zai fara tawilin kenan jama'a daga cikin masu tawilin shine shi wannan malamin ibnu Ya yace wannan abin da malam ibnu hazmin ya ambata game da cewa wai hadisin nan ya saba da yadda aurenta ya faru yace wannan kuskure ne da rashin ilimi gafla wauta ce 'annahu yatamilu annahu sa'alahu tajdid aqdin nikahi tatyiban liqalbihi dan ta iya yiwa ya zama ma'anar shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Sufyan yana yana roƙon manzon Allah ne ya ba shi dama a sake maimaita dauran auren dan da an yi babu ra'ayin shi ba da sarran shi akai ba yana kafiri tana mumina duk da haka dai baya so tunda baya san musuluncin amma wannan tawilin ba zai tabbata ba saboda kuma akwai riwaya ingantacciya da Ibn Sa'din ya fitar shi da Baihaqi cewa sanda ta yi auren an gaya wa Abu Sufyan aka ce to abokin gaba ka fa ya aure yarka sai ce ai in dai game da aure ne muhammadu ya fi ƙarfin a aibata shi da ya aure wani tun yana jahiliya kenan ya yarda cewa manzo Allah ya kai mutunci ya aure shi ina fata mun gane wannan amma dai wannan tawuri ne da wannan malami yayi Allah ya gafarta mishi li annahu kana rubama yara alaiha ghadada min riyasatihi wa nasbi an tuzawwaja ibnatuhu bintuhu bi ghairi ridahu kamar yana ganin wannan an ci mutuncin shi ne ko an ci mutuncin sarautar shi da girman shi a ce babban mutum kamar shi a auri ƴar shi ba izinin shi yana ganin yanzu tunda ya musulunta to a dawo a sake yi da izininsa sa mun gane wannan da kyau jama'a sai ce zanna eh, eh, au annahu zanna anna anna islam al-abi fi misli hadha yaqtadi tajdid al-aqdi ko kuma hala yana tunanin cewa idan uba ya musulunta irin wannan yanayi to hakan ya hukunta dole a maimaita dauran auren wa qad khafiya awdaha min hadha ala أكبر akbari مرتبة من أبي سفيان من من كثر wa وطالت صحبته yace kuma wannan babu mamaki dan an samu wanda suka suka suka dade a musulunci fiye da Abu Sufyana ba su san hukuncin da yafi wannan bayyana ba kamar ita ƴar tashi ta taba ce manzon Allah ya auri kanwata yace a kanwake kuma yace kware kuwa naji ana cewa za kai aure to da ka aure wata ta kefa ba ka aure kanwata ba mai tarayya a cikin wannan falala sai murmushi yace to ko da ita ba ƴar uwarki bace mun sha nuna ɗaya da mahaifinta ba zai yi na aure ta ba ta ji matan kwarai kenan cikin da ka tara jin mijinta zai yi aure ta ga wata makusanciya to ka auri wancan mana kawai amma ke da kin ji an ce ga wata tana son mijinki shikenan kin shiga cikin bala'i Allah ya shi ta. kamar Allah ya dace shi dan ke kadai hadha kalamu abi amr rahimahullahu malam nau ce wannan shine zancen abu amr ibnu salahi Allah ya gafarta mishi وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جدد العقد ولا قال لأبي سفيان أنه يحتاج إلى تجديده فلعله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله نعم أن مقصودك يحسر وإن لم يكن حقيقة حقيقة عقد والله أعلم shimare nawawi in shimare zance kawai ya jama'a wato ba a tattace maganan ba yanzu mun gama da sayi muslim da sharhin nawawi ba mu san inda aka kwana ba maganganu ne kawai aka ta yi ko haka ibnu qayyim yake ba mu aiki da ba ga sunan iri daban-daban sai mu sake lalubowa jama'a mu sake komawa mu bi wani babban malami shine al-imam baqiyatu ahli al-hadith wanda aka fi sani da suna al ithiyobi malam muhammad dan aliyu dan adam wannan babban malami ne da har yanzu da muke magana yana raye Allah ya kara mishi lafiya babban malami ne jama'a na da gaskin baqiyatu malaman hadisi da ba taba irin irinsu ba yanzu sharhin shi na sayi muslim din nan al-bahrul muhit Sajjad fi sharhi sayi al muslim ibn al-hajjaj gashi wannan mujalladi ne na 39 kuma bai gama ba wannan kaga lamba shi 39 mujalladi ne 39 jama'a gashi al-mujalladu tasiu wa thalathuna duka haka yake su littafai ne yake kuma yana rubuta su yana karantar da littafan yana rubuta su akwai sharhin ainihin sahihu sunanan nasa'i muna da shi a wannan makaranta ta mai albarka duka waɗannan daga cikin albarkan malam albani ne Allah ya ji kanshi da gafara to bari mu ji shi me yake cewa game da wannan mas'ala game da inda aka kwana da inda aka tashi game da wannan hadisi kafin mu karanta shi har ila bari mu ishara zuwa ga wannan tunda shi ba za mu karanta me ke cikin shi ba kusan duk abin da ke cikin maimai ne shine sharhu sahih muslim al musamma al kawakibul wahhaj والروض المنهاج واللود البهاج في شرح سي مسلم بن الحجاج نا الإمام محمد الأمين ابن عبد الله العرمي العلوي الهرري الشافعي gashi da takikin professor Hashim Ali Muhammad Majdi wanda ya rike har abin nan ya rike watan ya rike vice chancellor na Jami'ar Islamiyya wannan ya taba zama vice chancellor na Jami'ar Islamiyya babban malami ne masanin hadisi ya raye kasar Makka udu ne a ainihin wato rabitul alamil islami wannan malami professor Hashim Ali Muhammad Majdi shine yake da wannan sharhin shi ma wajen mujalladi 28 ne wannan shine na 24 jama'a ga lambar shi na 24 to shi ma a cikin wannan mujalladi ya tattauna wannan mas'ala da abubuwa masu fa'i da ya kawo tun daga wajen shafi 130 har zuwa kaman 133 dalibai sai su koma su ƙara duba shi za mu a akan wannan maganganun da al'isiyobi ya sannan sai mu ji kuma daga ƙarshen tuka-tuka tik maganan malam nasir dina albani game da hadisin nan a cikin littafin shi na taƙiƙin muktasar na sayu muslim akwai wannan muktasar na sayu muslim da al'imamul hafizul abin nan yayi al-munziri al-imamul munziri shine yayi iktisari na sayu muslim sai albani lokacin da aka kama nasir albani aka rufe shi a gidan yari aka hana shi wa'azi aka hana shi karantarwa ana ta zalunci sai yake ba da labari da kanshi cewa ba shi da kayan aiki amma ya tare da nuska ta sayi muslim sai kuma fensir kalamin rassas irin wannan namu shi kawai yake bi yana aikin sai takadu da yake kwafa hadisan abin da ya amfani da shi kenan kadai ya wannan aikin rahimahullahu tsawon wata shida da ya wannan zama a gidan kurkuku ina fata mun fahimci wannan to a ciki ya yi magana irin ta muhaƙiƙai game da ainihin wannan hadisin inda aka kwana za mu zo mu ji insha Allah sannan sai mu zo kuma mu ji wai ibnu hazmin din nan wani irin mutum ne da kaji an mishi irin wannan diran mikiya haka babu sauki me yasa suka mishi haka jama'a za mu zo mu ji tarihin ibnu hazmin daga malamai akalla guda biyu al-imamu al-hafiz az-zahabi daga cikin sirr alamin nubala da kuma shi kanshi ibnu hajar nan asqalani a cikin lisanul mizan zaka ji abin da ya faru ha ibnu hazmin ya zama malamai suna mishi irin wannan daren mikiyar ba sa daga mishi kafa dan ka ji wasu malamai sun faɗi magana kan ibnu hazmi sai ka ji tsoro wallahi malamai ne kuma zaka ji gobe sun yabe shi amma wata nan ka ji wani ya faɗo ta magana akan shi sai abin sai hankalinka ya tashi shi ma yana yin irin wannan ne aljaza'u min jinsil amal na fata mun gane wannan Allah ya gafarta musu gaba daya a takeicen takeitawa malam al-Ithiobi yace babun min fadli abi sufyana ibn harbin babin da ke bayani akan falala Abu Sufiyana dan Harb sai ya ce huwa Sakhr ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf al-Qurashi al-Umawi mashhurun bismihi wa kunyatihi sunan shi Sakhr dan Harb dan Umayya ya kawo nasabar shi ya shahara da sunan shi da alkunyarsa Abu Sufiyana, wa kana yukna aidan Aba Handala har ila yau ana ce mashi Abu Handala wa ummuhu Safiyatu bintu Haznin al-Hilaliyya ammatu Maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama uwarsa kenan wato safiya yar hazan bahilaliya wadda take gwaggwan maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallama wa kana asanna minan nabi sallallahu alaihi wasallama bi ashar sinin sayyidina abu sufyana ya girma manzon Allah da shekara goma wa qila ghairu dhalika bi hasabi al-ikhtilaf fi sanati mauti ana faɗan magana da ba wannan ba gwargwadon sabanin da aka yi akan shekarun mutuwarsa wa huwa walidu muawiyata radiyallahu anhuma shine baban muawiya Allah ya kara masa yadda malam yace aslama amal fati wa shahida hunainan wa ta'ifa wa kana min al muallafa ya musulunta shekarar fatu makka kuma ya halarci yakin hunain da yakin ta'if ya da gaske wanda ake tattalin zuciyarsu karanta kissan musulunta shi ko bayan ya karbi kalmar shahada da aka ce mishi ma zaka musulunta yace to wannan kalma dai har yanzu inna lahafin nafsi shay'un ni dai gaskiya har yanzu ban gama yadda ba a dai bari in ƙara tunani tukunna sai manzo Allah ya ce ma babban shi Abu Al-Abbas ku je ku tsaya da shi a daidai wuri kaza har mu gama wucewa Abu Sufyan aka je aka tsaya da shi akan wani tudun dutse sojojin rundunar fatuhu makka suka ta wucewa ana ce yana cewa waɗannan suwaye a ce mai kabila kaza kina waɗannan suwaye a ce runduna kaza kina har asalin sojojin da suke kalbul jaish suka zo su manzan Allah da al'ansar kenan aka ce waɗannan fa ka ce mashi waɗannan ansaru kenan su ne katibatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya girgiza kai ya ce tabbija muhammad ya gama da kowa duniyar nan laqad azuma amr ibn abi kafsha yace al'amarin dan gida abu kafsha fa ya azama ba ya fi karfin Shi ne ya shiga maka a guje a su kwana akan doki yace wallahi jama'a muhammad ne da sojojin da wallahi ba za mu iya da su ba zaman lafiyar mu kawai mu mika wuya yace kuma an ce duk wanda ya shiga gidana ya tsira dan nan ma an ce mutum ne mai san girma yana kullun yana cizon yatsa yana cewa kai nayi kuskure ba musulunta da wuri ba ya na so a ce yadda nake babba a jahiliya haka nake babba a musulunci yace amma babu komai ga ƴaƴan nan guda biyu Muawiya da Yazid ba Yazid dan Muawiya ba akwai Yazid dan Abu Sufyana kanin Muawiya ya rasu a ainihin kasar Sham lokacin da aka je futuhat din nan zamanin sayyidina Umar yace to ga 'ya'yana ina fatan su zama manya a addinin nan yace amma nayi kuskure haka Muawiya kenan radiyallahu anhu da baban shi Abu Sufyan ko yace kana qabla zalika ra'asal mushiriki yawm Uhud wa yawm al-ahzab shine komandan mushrikai a Uhud da ahzab wa yuqalu inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ista'malahu ala najran wala yathbut malam isyobi yace ana fadan cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya ainihin wato ɗaura shi kwamanda ko kuma gwamna a ƙasar ya ce amma bai tabbata ba Ƙalal waƙidi waqidi ashabuna yunkiruna zalika ba sa yadda da wannan inji waqidi wa kunna suna cewa kana abu Sufiyana bai makka waqta wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ai abu Sufiyana ma yana ƙasar makka manzo Allah ya mutu wa kana amiluha hina idin amr ibn hazm a lokacin gwamnan maka shine amru dan hazmin mai hadisin zakka din nan wa zakar ibn ishaqa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama wajjaha ila manatin wajjahu ila mana fahadamaha ibn ishaq ya ambaci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika abu sufyana zuwa ga ainihin gunkiyan nan mana shi ya je ruguza ta wa tazawwaja nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ibnatahu ummu habi ummu habibata qabla an yuslima manzon Allah ya aure yar gidan Abu Sufyan ummu Habiba kafin Abu Sufyan ya musulunta wa kanat aslamat qadiman wa hajarat ma'a zawjiha ila al-habashati famata hunaka kamar yadda muka ji dai ko shikenan sai ya ci gaba da duk waɗannan maganganu har zuwa inda yake cewa bayan ya kawo maganganu game da wasu sun ce Abu Sufyan musuluncin shi na gaskiya ne wasu sun ce ya ga haza ne wasu sun ce ma munafiki ne da sauransu dai kawo maganganun sai ya ce qala al-jami'u afallahu anhu haka yakan faɗa malam Ethiopia wanda ya tattara littafin nan Allah ya gafarta mishi sai ya ce al-haqqu tsantsar gaskiya shine anna aba Sufiyana radiyallahu anhu min afadilis sahaba abu Sufiyana dai Allah ya ƙara masa yadda daga cikin sahabbai ne masu falala wa annahu hasuna islamuhu ko musuluncin shi ya kyautata fala yanbaghi li muslimin shahihun li muslimin shahihin ala dinihi an yashukka fi zalika sam bai dace ga musulmin da yake kokarin rowa da addininsa wanda yake so ya zama ya mallaki addininsa bai wargaje mashi ba bai halasta ya taba tunanin ga wani sahabi wa munafiki bane wala yartabu fihi ko ya shi kokonto game da haka fa innal waqi'ata fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wattihamihim bin nifaqi khatarun azim aukawa kan sahabban manzon Allah da tuhumansu da munafunci yace wannan al'amari ne wanda yake mai matuƙa girma wa mahwatun ba'ida kuma rami ne mai zurfi ya ku ƴan shi'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ji malam isiobi to ga karatu ya karatu gashi kuma lokaci yayi halin shi ko to sai mu kwana anan insha Allah idan Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tsallaka mu je mu ji maganganun da ya akan hadisin tun daga inda yake cewa hadha al-juz'u min al-hadith mushkilun jiddan daga shafi na 600 da hamsin da biyar a wannan juz'i ko mujallali na talatin da tara na wannan littafi idan Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah sai mu karanta daga ran mu karasa bayanan daga cikin littafin Maran Albani sai kuma mu yi magana akan Ibn Hazmin da mas'alar da ta faru akan me yasa malamai suke mishi wannan irin hujumi wanda babu ɗaya kafa akan shi muna faɗan wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa No